Shekaru arba'in kenan dai da kafa hukumar ta NYSC, hukumar kuma da aka kafa ta a zamanin tsohon shugaba janar Yakubu Gawa da zurma haɗa kan 'yan Najeriya ta fahimtar juna da kuma zamantakewa. A karan farko dai hukumar ta NYSC ta bayyana cewa kashi 35 cikin ɗari. na dokacin ɗaliban da za su kammala karatunsu a jami'o'i da kwalejojin kimiyya da fasaha da na ilimi ne kaɗai za ta samu sukunin karɓansu domin tura su jihohi daban-daban domin gudanar da ayyukan da aka saba tura su yi na yi wa ƙasa hidima al'amarin da ke nuna cewa ɗalibai dubu ɗari uku kacal kenan kuma za ta samu sukunin karɓansu domin tura su kudar da aikin yi wa ƙasa hidima hukumar dai ta bayyana rashin kuɗi a ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba za ta samu sukunin karban ɗaliban ba a shirinta na bana. Najeriya dai na da manyan makarantu kusan 200 da kowannensu kan yayi ɗalibai kimanin 2000 a duk shekara lamarin da ake haifar da ɗalibai kusan rabin miliyan kenan a duk shekara da ke kammala karatunsu wayanda kuma doka ta ce dole ne su halarci shirin yiwa wa ƙasa hidima. kafin a ba su aiki ko kuma samun sukunin wucewa gaba domin karo ilimi a cikin gida wannan mataki da hukumar ta ɗauka dai yanzu haka ya tada hankalin ɗalibai da iyaye da ma masu faɗa a ji inda suke bayyana rashin jin daɗinsu da wannan mataki To ko menene ra'ayin 'yan Najeriya game da wannan mataki? Ga dai abin da wasu da nazanta da su ke cewa. Tsarin ya kamata a gyara saboda ya je daidai da yadda yanayi yake tafiya. Maimakon a ce an rage a duba yadda tsarin abin yake. Shin wani ma za a yi mishi wani gyara za a yi mashi yaya kuma ya kamata a yi shi. Muna da mutane masu fasaha wanda suka san abin da ya kamata a nan ƙasa. A tara su tsarhin shugabannin yan eh, eh, bautan kasan a kira su a zaunar da su su ba da shawarwari yadda ya kamata amma kuma maimakon a ce an kara adadin masu zuwa sai kuma ana neman a rage daga ragewa kaga zuwa gaba kuma tuma sai a ce an daina to in an daina mai kenan za a yi saboda Allah da annabi to gaskiya a yana da amfani amma wani zai ce ma bai da amfani kamar misali irin wanda ya takuru a wajen registration din na sai ka gan kai bai da interest ma na zuwa amma in ka je yana da muhimmanci sosai saboda za ka samu abun gan naka passing out parade kowane aiki ka je nema an san ka je butan kasa kuma takardar na ma da za ka samu na shaida yana da kyau ma kowane ɗalibi ya ce wai ya gama ya je butan kasan nan. to ba ganin tun da gwamnati ta ce ba ta da kuɗi kamata yi ta cire ta soke nysc ko kuma ta mai da shi ba compulsory ba. to gaskiya wannan compulsory nan da suka sa shi kuma gashi suna ce ba kudi su dai su san yadda za su yi don mu dai ga mu ga Allah su abun da Allah ya yi. Daddai kokarin jin ta bakin hukumomin yi wa ƙasa hidima a Najeriya game da wannan mataki da suka ɗauka ya citira inda wani jami'i a ofishin hukumar da ke nan Legas ya shaida min cewa babban daraktan hukumar na ƙasa Birgediya Janar Sule Zakari Kazaure shine kaɗai zai iya cewa wani abu game da wannan mataki tunda tsari ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya kuma duk da saƙon karta kwana da na wa babban daraktan har lokacin haɗa wannan rahoto dai ban samu samu amsa ba baban ya ji firin murya amurka daga lagos da maza san so ku biyo ni yara da manya ku zo ku ji ni ku zo ku zo ku zama da min tsani wanda zan hau in yi bayani mun nuna cewa mun san kasar mu muna da kishi akan